yankunan Kuello kwasa-kwasa Unguwar Gwandu Unguwar Makera da Shado na karamar komar birnin Gwari da yana cikin garuruwan da waɗannan mutane da al'ummar yankin ke cewa sun yi kama da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ke yawan zagawa. Ɗaya daga cikin al'ummar yankin da ya nemi a sake sunan shi. ya ce duk da manyan makaman da waɗannan mutane da ake kira da 'yan ansaru ke ɗauke da su ba su taɓa cutar da wani ɗan wannan yanki ba. Mu dai waɗannan mutane ba dole kai magana da su ba su 'yan ansaru nan da ake magana. Din za ka gasa sun sawo kaya na sojoji amma a kansu sun naɗe shi da wannan ihram ɗin kamar na 'yan boko haram. Kaga suna zuwa kuyallo unguwar gwandu unguwar makera kwasa-kwasa suna dan shigowa shado nan suke yawan hudda za su iya zaka iya samun su tun safe har yamma amma ba za su kwana nan ba okay ba ku san inda suke kwana ba a san inda suke kwana ba a daji kuma ba yan kungiyar boko haram bane to mu dai ana kiransu yan ansaru amma in suka zo me suke muku in suka zo suna ma mutane wa'azi za su shigo masallaci su gaya maka su dan yi maka karatu karatu bayan haka su ce a ƙarshe ka nemi makami eh ka nemi makamin kare kanka da tunda waɗannan hilani akwai ran da za su gudu gurin suke cewa in sun gudu ba ku da makamin da ku tare su din su suka hana fulanin nan su rika wulakanci abin da suke so wato kuna nufin su yan ansarun ma babu wani fahimta tsakanin su da yan bindiga a ba fahimta tsakanin su da yan bindiga saboda ko yanzu su fulanin sun hijin tsoron waɗannan mutane su yan ansarun suna da makamai ne suna da makamai makamansu kuma za ka ga su kai da ganin makamin kai ka san Allah da ya kiyaye amma kuma ba sa farwa kowa ba su farma kowa amma duk agon da aka nuna shi aka ce yana yin ta'addanci kuma za su kama shi ku tsakanin ku da su babu wani cutarwa kenan mu a yanzu dai wallahi ba su cutar da mu hannun bubun waya suna bada da da an ga wani abu emergency a kira su kuma suna taimakawa to kaga yanzu mu dai yanzu mun saki siki da su ba da filani ba amma taimakon wani abu ka ba su ba za su ansa ba ba sa karban kuɗi ba su ansa wani abu a hannunka dai kuma ba za su kwata ba kuma ba za su kwata ba duk da rashin cutarwa na 'ya'yan wannan kungiya kungiya da ake kira ansaru masana harkokin tsaro na ganin suna da haɗari kamar dai yadda manjo hashin kwamirta ya nunar hakika wannan al'amari ne mai ban tsoro da kuma ta da hankali domin abin da hakan yake nuni shine tamkar babu wata hukuma mai faɗa a ji a wannan yanki na biyu duk irin abin da suke yi na kamar su nuna mutane ƙauna salo ne a haka su ja ra'ayin mutane da yawa su rika ƙara yawan su ta yadda daga ƙarshe in suka yi ƙarfin da ba a tsammani ba za su iya gagarar ita kanta hukuma a daidai lokacin da za ta farga lallai lallai abin da ya kamata gwamnati ta yi shine da an fara samun irin wannan bayani ta sa ido kuma ta karfafa matakan tsaro a irin wannan yanki don bai yiwuwa a inda ake da hukumomi a ce sai wa'yansu masu zaman kansu ne za su iya zuwa suna taimakawa al'umma akan abin da ya shafe su na bangaren tsaro. Dama dai an taɓa samun wata ƙungiya mai kama da irin wannan a yankin jihar Niger can a baya. kuma ko a 'yan kwanakin nan ma akwai rahotannin ganin irin waɗannan 'ya'yan ƙungiya a wasu yankunan ƙaramar hukumar Igabi. Abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata dai gwamnati ta zauna da waɗannan mutane domin jin manufofin da suka dosa tun kafin abin ya gagari kundila. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.